عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين لا روكم الله سبحانه وتعالى بيكرم من الشاوى ومن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da mu da takaitanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk da muka shiga muka fito duniya da lahira Mai da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamis muna sha takwas daidai ga watan bakwai shine rajab na wannan shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da biyar ga watan hudu na shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a <clears throat> alamun da ake gano wato kawari jawa a wannan zamanin musamman mun faɗi alamu guda uku a ƙarƙashin kowace alama akwai bayanai yau da izinin Allah za mu tashi a nan hudu za ku ga daga cikin alamunsu alƙaunu bittawakkuf alƙaunu bittawakkuf biyin ko bayyun? wato suna da wata ƙa'ida za ku ji suna cewa wato rashin saurin ɗaukan mataki akan mutum ko rashin zartar da hukunci akan mutum sai an yi bincike imana idan suka ga musulmi haka ba za su taɓa yanke hukunci a kan ba za su dakata suna sauraren shi suna kallon shi idan ya ga daga cikinsu yi ce shi nasu ne to shi kenan ya zama to abin girmamawa idan ya bayyana cewa ba daga cikinsu yi ce ba baya cikin su kuma baya ra'ayin su to nan ne yanzu to al'amarin sa sun bayyana mutumin da ba su san halin shi ba ba su san ya yake ba to suna tawakku suna dakatawa a kansa A he al'amarin sa ya bayyana a gare su wato majhulul hali kenan mutumin da sun jahilci halin da yake ya yake ya aqidan shi Sai sukan dakata ba sa ɗaukan mataki a kan shi sai lokacin da al'amarinsa ya bayyana wa yafsiduna abinda suke nufi bihi da wannan ka'idar tasu kama yafsidu aslakum kama yadda magabatansu alkhawarijul awwalun khawarijawa na farko suka sanya wannan ka'ida shine at-tawaqqufu fi amri majhulil hal mutumin da sun jahilci hali shi ya yi ke to ba sa magana a kansa ba sa zartar da wani abu a kansa ba sa ɗaukan mataki a kansa min gairi jama'atin idan suka gaba daga cikinsu yake ba baƙon fuska to ba sa abin nan fala ya yahkumuna alaihi bil kufri wato ba sa zartar da hukunci na kafurci a kansa wala yahkumuna lahu bil islam haka nan ba sa hukunta cewa shi musulmi ne illa bil bayyinati sai al'amuransa sun bayyana ya ne bayyanan al'amuran mutumin nan wahiya luzumu jama'atihim idan suka ga yana lizintan mutanensu ƙungiyansu jama'ansu wa mubaya'atu imamihim kuma suka ga ashe yayi mubaya'a ga shugabansu in bracket suna nufi wato kansu shi nasu ne kenan ɗan ƙungiyarsu ne to nan ne shi kenan ya zamo nasu faman ajaba wanda ya amsa kiransu ya yadda da jagorancinsu to fahuwa muslim yanzu musulmi ne a wajensu wa man lam yujib wanda bai amsa kiransu ba bai amsa kiran shugabansu ba to fahuwa kafirun shi kafiri ne to yanzu al'amuransu sun bayyana kenan a nan ne za su ɗauki dukkan hukunce-hukuncen da ake ɗorawa a kan kafiri su ɗora masa na biyar daga cikin alamun da ake gano hawarijawa a zamanin nan namu na yanzu alƙaunu bi na za'imahun za ka ji suna yaba wa shugabansu in bracket shine shukri mustapha wannan wanda ya kawo wannan kiran a jami'atu Osio a Misra za ka ji suna cewa huwal mahadiyu shine mahadinsu alladhi yakhruju akhir zaman wanda zai fito a ƙarshen zamani wa ma yuzhiru Allah bihi ad ala sa'iril adyan Allah zai bayyana shi zai bashi rinjaye addinin da suke bi da addinin da wannan mahadin nasu in ya fito yake bi to shine addinin da Allah zai rinjayar da shi ala sa'iril adyani fil ardi akan sauran addinai na ƙarya a doron ƙasa to kaga su ma suna da mahadi kenan yawa Allah ne san nasu mahadi shi'a ne su ma suna zaman jiran shi Allahu alam to su ma suna da mahadi mu babu shakka mun imani da mahadi zai fito ko manzo Allah ya bayyana mana shi sunan mahadin Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah manzo Allah sassa suna na ɗaya da nashi kuma yace daga dangin mu ne jinin mu ne tsakon mu ne zai fito in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka ji suna cewa mahadi mahadi in ka ji suna cewa mahadinsu mahadinsu kamar yadda shugaban su shukri mustafa yake bayani to su ma za ka ji suna ambatun mahadi mahadi to su ne alamunsu ne na shida za ka ji suna rayawa bi anna jama'atahum cewa jama'ar su hiyal jama'atul muslimatu ita ce jama'a ta musulmi ta kwarai ta gaskiya ƙungiyarsu da jama'arsu jama'atu akhiriz zaman su ne jama'a ta gaskiya ta ƙarshen zamani allati tuqatilu dajjal wanda za su yaƙi dujal وأن ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام قد أوشك بينا الدجال da saukowan annabi isa ya kusa za ka ji suna faɗan haka in ka ji suna faɗan haka to alamu ne na cewa kawarijawa ne na bakwai alƙaunu bi ta'arudil fara'id za ka ji suna cewa wato farillai abubuwa na ibada da Allah ya wajabta mana suna karo da juna suna warware juna wa duna abinda suke nufi anan. jawazu isqati ba'dil wajibat halarcin soke waɗansu wajibai ayyuka na wajibi wal fara'id shar'iyya da farillai na shari'a hina la yatimmu amalu biha a yayin da aiki baya cika da su huwa ahammu ha bima huwa ahammu ha illa bizalik a yayin da wani aiki baya cika sai da wata ibada da tafi waɗannan muhimmanci da akan iya share waɗansu farillan a kula da waɗanda suka fi muhimmanci misali fa za'abu suna rayawa cewa suqutul jumu'ati anhum sallan juma'a ta faɗi a kansu ta faɗi daga kansu kenan ko ko a kansu na daga kansu ma'ana sun an ɗauke musu juma'a a kansu kenan an soke musu juma'a لأنهم في حالة الاستضعاف domin suna cikin yanayin rauni Hmm? shartuha a tattin su sharaɗin sallan juma'a wajen su sai ran da suka zamanto su ne masu kawa a ƙasa sun kafa gwamnati su ne masu kawa to ne za su iya gina wajen su daban da shugaban? wa abahu li afradihim halqan lihiyati suka halatta wa mabiyansu su aske gemu li'annaha ta'uqu harakatahum domin barin gemun zai kawo musu matsala a harkar su ta tafiya a tafiyar su wa tu'riduhum lil khatar kuma za jefa su cikin hatsari saboda haka kar a gansu da wata alama dai ta sunna ta gemu domin suna cewa abun zai kawo musu matsala kuma zai kawo musu cikas a harakarsu da tafiyarsu da suke kai kaga kusan taƙiyya ce. na takwas usul wa wasimatin bid'iyyatin ukhra waɗansu a aƙidunsu da alamunsu da ake gane su ta hanyar waɗansu bidi'o'i mislu misali alƙaunu bi marhaliyatil ahkam suna da ra'ayin cewa hukunce-hukuncen musulunci da dokokin musulunci su ana bin su mataki mataki mataki mataki ne wa annahum yas'auna yas'uhum tarku ba'd sha'air din suna gani suna iya barin waɗansu dokoki na addini wa ahkamihi da hukunce-hukuncensu kal jumu'ati wal idaini suna ganin juma'a da sallan idi guda biyu din nan duka abinda ana iya jingine su ne kawai Wartikadi ba'dil muharramat suna ganin kuma ya halatta su aikata waɗansu abubuwa da aka haramta musu da aka haramta a musulunce kazzawaji min kafirat kamar auren matan kafirai Mushirikai wa halqin liha da aske gemu wa akli zaba'ihil kafirina da cin yankan kafirai annahum domin suna ɗaukan kansu a yanzu in dai su tsiraru ne to kal ahadin al-makki marhalatu ba'af kal ahadin makki wato yanda musulmai da suke a makka kafin musulunci yayi ƙarfi su ‘yan tsiraru ne cikin mushirkai to aka umurci musulmai a wannan lokacin su bar waɗansu abubuwa saboda yanayin da suke cikin musulunci bai yi ƙarfi ba su bar waɗansu abubuwa sai lokacin da musulunci ya yi ƙarfi aka koma madina sai aka ana su yin waɗansu abubuwa da yawa aka umurce su da waɗansu abubuwa to yanzu su ma duk inda suka samu kansu su tsiraru ne sai su kiyasta kansu da irin kirarun musulmai lokacin da suke makka yawa su ma za su iya barin waɗansu abubuwa na farilla eh, kaga musulmai ba su da ƙarfi har su buɗe masallacin juma'a ko a lokacin makka ɗin yawa ba su da wannan ƙarfin to su ma tun da su tsiraru ne cikin musulmai tun da fa musulmai duk wanda ba su ba kafiri ne to su ma tun da tsiraru ne a yanzu a cikin al'umman musulmi kafurai kenan a cewarsu to su ma irin su juma'a su idi su askejemu su waɗansu abubuwa na shari'a duk suna iya bari su a mataki na farko kenan kafin idan suka fara ƙarfi sai su rika kara aiki da su idan suka yi ƙarfi suna ƙara aiki da su har lokacin da za su kafa daula ta su ta kansu to sai su dukkan abin da suke so suna da wannan aqidan abi abu a step step by step yanzu ina fata an gane ko saboda haka tunda a zamanin a zamanin lokacin makka kaga ai ba a haramta wa kafirai shan giya a a a a a yanke ba ka anil khamri wal maisir dai kul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u wa ithmuhuma akbaru min nafihima ya Muhammad za a zo a tambaye ka hukuncin giya da caca ta ce babu shakka akwai amfani a cikin shan giya da caca sannan kuma akwai cuta sai dai cutar ta shan giyan da yin shatan, sai ta ce 80% eh, ko 90 kaga ga abinda Allah ya faɗa kenan to a step farko kenan kaga mai hankali zai sha ah, abin nan da zan sha kullum cutar da yake samun 90% amfanin ne kawai 10% me amfanin giyan ne zai mance da mutum a wajensu wajen su su da suke sha suna ce in an bata ma rai ko ka shiga wata damuwa ko bakin ciki in mutum ya sha zai me zai watsake sai sa bature an bata ma rai ya gudu ya dauki giya eh ta sha eh ta sha sai mance da duniyar ma kawai ina fata an gane me amfani da ake samu a jiya bayan wannan hakan sai a ɗan yi samu kuɗi ai hakan sai a samu kuɗi Allah ce duk abin da aka samu a jikinta kalilun ne cutarwanta ya fi yawa cutarwa ta jiki cutarwa ta kwakwalwa da cutarwa a gobe kiyama don wuta za ta kai mutum to kaga cutarwanta babba ne daga cikin cutarwarta in mutum ya sha ya bugu zai zaji mahaifinsa zai mari babashi sai sauki mutum da kwalba ya fasa Sai fada kwata zai fi tsari a jikin shi ana gani shi zai ta amai sai a ce ga ba wata a ɗauko shi da Allah a kofar gida ya zo ya faɗi a wajen haka za ka ga wata mace ta ta ɗauko mijinta an shiga an wawwanke masa kaya an cire ya fi tsari ya fada kwata haka za ka gani har sai dina Umar da ya ga wannan abu ya ce ni kan wai wannan abar ba wani doka da zai zo daga Allah a haramta ta ni shi da aka haramta ta yana daga cikin abin da sayyidina Umar ya yi magana ya dace to kun ga a mataki na daya mutanen da duk rayuwar su shan giyan ne ba za a datse su ba a ce wan su bari za su sai su bar musulunci to sai aka mutu wannan sai masu hankali masu hankali da aka ce cutar ta 90% amfanin ta 10% masu hankali da yawa sai suka yi withdrawing daga shan kun ga dai an dan rage dai sai mataki na biyu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kuran da kuka imani kada ku yadda ku yi sallah a lokacin da kuke cikin buguwa baye na jiya sai jiyan ta sace ku tsafta watsake sai ku yi sai ku yi sallan cikin hankali kuma duk wanda ya bar sallan ta wuce kan lokacinta to zai gamu da azabar Allah to kaga yaushe mutum zai saka da da azahar kafin la'asar ha ce ta kama shi ya ɓace ta ya watsake ya yi sallah yaushe zai saka a magariba a ce kafin isha ya bugu ya yi tatin kafin isha har ta tsake ta sake shi ya watsake kuma ya yi wannan suka ce kai ina to kaga ai an dan rage an dan rage kafin shanta kaga wata kila mai shanta daga asuba ne dai kawai shi kenan azahar da kyar la'asar da kyar magariba da kyar isha da kyar sai dai bayan isha ta ila ta ta hargare to idan aka ga mafiya yawan lokutan ba a sha mutum zai saba shi kai kansa a barka mamana kawai ka ne ka nemi abinci da azuba da safi za ka karya ka nema ka buga ka je kicin da Allah wani akwai abinci wani a taimaka har sha biyu har a zahar ka samu komai ka ce kai na yi ma azumi to nawa ne ma ya rage da yamma na yi ma azumi kawai na yi ma azumi to kaga da yawa sai suka batta to sai hani na ƙarshen sai Allah ce kun ga innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu sai ce rijisun kazanta ne datti ne dauda sai yake na na biyu min amali shaitan aikin shaitan giya da cata da gambling da su menene ko an taba jin annaba sun haɗu su sata ko an taba jin salihai sun haɗu su sata ko an taba jin shuhada'u sun haɗu su sata ko an ji abun auliya'u da siddiquna sun yi ko wani malami wani ustaz to min amali shaytani tunda kaga waɗancan ba su yi ba to baka da magabata na kirki a kai saboda haka min amali shaytani kaga bayan kazanta ne datti ne dauɗa ne sannan aiki ne na shaidan sai Allah ya faɗi me ya sa shaidan din me yake targeting ga 'yan adam wajen shan giya innama yuridu shaitanu an yuti a kumul adawa shaidan yana so ya rika dasa gaba yana haddasa gaba da kiyayya a tsakaninku ta hanyar mai shan kayan maye duk mai shan kayan maye sai ya yi gaba da mutane sai ya gaba da mutum don in yayi mayan zai kare mutum zai bige mutum zai kashe mutum shi kuma hayya bashi yan shara ne suke na nan anguwan za su je su kafta da na can anguwan ko ba haka muke gani yan can daba za su je su kafta da su yan can za su je su rama su kai abin nan ramuko to shi ɗaya na sai haddasa gaba da kiyayya a tsakaninku ta hanyar shan giya duk inda ake shan giya ba zan ce ka riƙa dubawa ba amma amma bayani ya nuna ba a sha a watsake wajen lafiya sai an dafu sai an kafta sai an fasa kwalba an yaga wani lama yuridu shaytanu yudiya bainakum adawata fil khamri wal maisir ko da chata da chata mun faɗi illan chata da makamantan fil khamri wal maisir na biyu wa yasuddakum an zikrillah zai hana ku ambaton Allah mai caca da mai shan giya da wanda ya saba da club da biya falo da inda ake caca ba zai taba zuwa wajen ambaton Allah ba zai taba ce ga majalisi can ana karatu bari mu je to ma za su yi mu ma ga majalisin mu yanda muka kafa namu su ma sun kafa su can ana abin nan eh wa amis salati kuma zai hana ku sallah mai caca da karka samu yana sallah ko mai kati da sharri da Allah ya mutu yana jefa kati yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah wala haula wala quwwata illa a'a sai dai na dije na kashe na mace dai kaza kaza aikin kenan kullum abin da harshe ya saba da shi na bige na make na kashe na bige na make na kashe abin da harshe ya saba da shi kenan an zikirin lahi da karya an bata maka Allah wa an salati ya hana kuma zuwa sallah fa hal antum muntawun Allah yace ce in za ku hannu sabai suka ce mun hannu ya Allah ina fata an gane ko to suna gani yanzu misali idan ka je kana wa'azi ka tarar da mutum mutane suna shan giya su abinda waɗannan ɗin suke ƙoƙari su hawari jawa mutanen karkace musu wai giyan haramun bane a kake mu ai yanzu tun da za mu yi amfani da final menene final da su da aka ce ku bari din yanzu duk inda ka je za ka ce giya menene haramun ne ko da yau ka kira kafirai suka musulunta za ka ce musu ga abin da musulunci ya haramta giya kai ka kuma ba za ka ce wai za ka yi amfani za ka bi wancan method ɗin ka ce a Tun da kun saba da ita ku kafirai ne to eh, hiya eh, hiya eh, hiya menene amfaninta giya tana da amfani tana da cutarwa amfaninta a cutarwanta ya fi amfaninta yawa kai ma ka ce wai za ka bi da su irin wancan step din ka fara musu wannan step din ka ce jiyan nan fa da kuke sha amfaninta da cutarwa tana da amfani tana da cutarwa amma cutarwanta ya fi mai ehe ka ce to mu bar su aka kar mu ce musu haram ne bayan shekara biyar waɗansu za su bari in ka ce musu cutar wannan kifasin ne sai bayan shekara biyar he mu zo mu ce musu to wannan giyan fa da kuke sha eh, tun da kun musulunta to ku daina shanta lokacin da za a yi sallah kai ma ka ce ya ayyana la taqrabu salata wa antum sukara ka ce to a bar su kuma bayan shekara biyar sai ce to yanzu innamal khamru wal maisiru yau ta zamo haram mu za mu bi wancan sabbin mu ma ai kawai yau kawai kana kiran sa yana musulunta yake ce masa giya me haram to su waɗannan su khawarija suna cewa su in su ɗan tsiraru ne cikin mutane su ma za su auna kansu da yadda musulmai suke ‘yan tsiraru a makka waɗansu abubuwan ba a haramta musu ba waɗansu abubuwan kuma aka ce su ma sai sun bi wannan step din saboda haka za su iya shan giya za su iya misali su ma sai sun kai wani step in sun yawa sai su daina shanta lokacin sallah in sun yawa sun kafa gwamnati sai ta zama to haram shine marhaliya marhala suna da wannan aqidan ta arika bin abu step by step yanda suke a marhala haka haka za su gani na biyu in ka san bai ah kowa ne ya bakwa sallah haka ya bakwa juma'a ta ce ai ai ba mu da yawa kamar yadda musulmai da a makka ba su da yawa ba sa juma'a to mu ma yanzu ai haka muke a matsayin su muke ina fata an gane ko suna kiyastawa da duk abin nan irin wannan na biyu daga waɗansu bidi'o'insu ihdafu usulin tashri'iyyatin jadida su sun initiating sun kirkiro waɗansu hukunce-hukuncen shari'a da kansu da Allah waye mai iko ya yi hukuncin shari'a Allah ne da manzonsa to su ma sun kirkiro waɗansu hukunce-hukunce sababbi suka tusa suka ce su ba shari'a ce su khalifu manhajar salaf wanda ta saba da mataki da tafarkin mutanen kirki magabata ahlus sunna sahabai wa raddihim lil ijma suna abin suna rejecting ijma mun san sources na shari'a shari'a lo hudu ne alquran wa sunna wal ijma wal qiyas qur'ani da sunna da ijma'i da qiyas sune sources mabubbugan menene maɓuɓɓugan shari'a haka za ka san maɓuɓɓugan shari'a a yi istinbati daga ayoyi da hadisai to su suna soke ijma'i babu ijma'i wa man taklid sun hana taklid taklid shine a ce jahili mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba a ce zowa ne a nuna wani mutumin kirki a ce duk abin da yake ka rika yi kawai shine taklif mutumin da bai da karatu bai da ilimi bai da abin ba zai iya bincike da kanshi ya gano hukuncin abu da kanshi ba sai ce zo ka rika bin littafin imamu malik kawai ko a nuna masa wani malami mutum shirka ce zo duk abin da yake kai ina fata an gane ko sai a zo idan ya ruku ya yi ruku idan ya ka dago ya dago kawai idan ya ɗage wando sai a ce duk abin da wane yayi kari sai ka samu mai yin sunna ka ce duk abin da wane kaga yayi kari kai kawai shine taklid ka rika bin mutum ba tare da sanin mai dalili ba domin dalilin ba ka da karatun gano dalilin da ya ce maka ga dalili na yin kaza aya kaza ne ina maka san qur'ani balle ka binciko ayan ka ce to bari zan je in duba in ga sharhin ta da tafsirin ta shi ne taklid ya halatta a musulunci wal ittida'u mutlaqan da yin koyi da wani mutlaqan an hana sun soke wannan wa ilzamu jami'in nasi bil ijtihad wato sun lizamta ma kowane mutum ya ijtihadi kan shi kawai abinda kai ijtihadi ka gamsu da shi kai shi kawai addini na uku adamu itimadi fahmi sahabati wal ulama' su ba ruwansu da dogaro da fahimtar sahabai ba ruwansu wal ulama da malamin kirki magabata dama kun san su yan bore ne yan tawaye ne ba su yadda da wani karatu wani malami ko wani sahabi ko menene abinda kawai magabatansu malamansu da suke cikin su kawai shine kawai shine adamu i'timad su ba sa dogaro da fahimtar sahabai wal ulama da malamai a'immatul huda da malamai na shiryayyu masu shiryarwa lil qur'ani was sunna masu shiryar da mutane zuwa ga qur'ani da sunna saboda haka da yarsa dauko maka littafin imamu malik a ma malik waye shi da su ma za su iya ba za su maka na shafi'i ba a ce tafsirin ibnu kafir su a'a akwai tafsirin malamin Eh, shi'a ma wani ne zai ɗauko maka tafsirin ibn kasir ko tafsirin sabai ko menene da Maka makaman kaka yi tafsirin taba taba'i a'a tafsirin abinda kulaini kashani daga cikin malaman haka ba za su taɓa ɗauko maka irin su imamu tabari tafsirin abdullahi ibn eh, mas'ud tafsirin ibn kafir da suna ba sa dal la ya'tadduna bil khilafati islamiyyati min al qarn ba su yadda da khalifancin musulunci a ƙarni na hudu ba wanne ne karni kenan daga daular amawiyya a sayyidina ali daga wajen usman sayyidina Usman sayyidina Ali Muawiya menene abun da ya kasa ba sa yarda da wannan wa tukaffiru hadhihi al-usul suna kafirta waɗannan zamanukan kawai to dai ba matsala da khalifancin sayyidina Abubakar da na Umar a wajen shi wannan shi ne. na biyar al'un aka samu tsanani a wajen su alamu su tsanani da tsanantawa wal da kaifafawa wajen mu'amala wajen mu'amala suna da tsanani suna fata an gane ko wani sa'ifa su rike asuwa ke kawai in ba ka yi sai su ne a nemi a kafurta kama kawai tsanani tsanani da tsanantawa amma fa babu ilimin kuma wani sai akan rawani suka za su ce sun sa doka tun dole da rawani zai wuni da shi zai kwana ya tashi su tsananta a kan rawan su tsananta irin abubuwa dai da ba su abin nan ba a ta'alumu ƙaryan ilimi ƙaryan malanta shine ta'alum ta'alumu walhurur da rutuwa wa ta'ali da nuna su ne a sama kullum sai dai a jina su ba dai su jina wani ba wa shu'uru bit tamayyuz suna ji su special ne su na musamman ne wani su kuma gashi nan kawai ababan nan suna ji su ne asalin kama kama ahibba'ullahi masoya ayi kullum suna ji su akan daidai duk wani wanda ba su ba an sa'iril muslimina duk wani wanda ba musulmi ba kan daidai yake ba wannan simatun ne wato alama ce da zaka gano su abin da yake alama zai sa in bracket alama abin da yake dama asali shine aqidan su in tun asali zai sa in bracket yace na bakwai istihlalu dima'i halatta zubar da jini wal ightiyalat da kisan gilla shine assassination assassination ai ai wa mutum kisan gilla ai ai assassinating nashi ga suwa zubar da jinin wa da kuma kisan gilla ga suwa lil mukhalifina lahum ga duk musulmin da yake saba wa akidan mimman kanu ma'ahum da waɗanda za su ke tare da su suka fita suka basu wa yusammunahum suna kiransu murtaddin murtaddin yan rijja to waɗannan duk wanda ya shige su ya fita to jinin shi ya halatta kuma za a rika fakon shi a yi masa kisan jilla kisan mummuke shine assassination wannan ga wanda da ya shige su ya fita kenan ya san da wannan ka'ida domin hukuncin shi moridadden mutum ne ko manzo Allah ya ce man taraka dinahu faqtuluhu ko ba haka ba akwai hadisi man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya canja addinin musulunci ya shiga addinin musulunci ya fita hukuncin kisa ne hukuncin ridda ake masa to ba mu addini ba masu yin addinin tsantsa sai su su ne musulman haka nan wali ghairihim da waɗanda dama ba su ma shige sun ba su ma jininsu ya halatta nisa irin musulmi da sauran musulmai da ba sa tare da su su ma jininsu ya halatta da kisan gilla lizalika wannan shi yasa kaga sarat akhiru amaliyatin lahum wato karshen karshen operation da suka yi amaliya shine wato wani wani aiki na ta'aka da suka yi wallati istahadafat ahadal mashayikh wanda suka yi targeting din wani daga cikin manya-manyan malaman musulunci wa huwa ad-doktor Muhammad Hussein Az-Zahabi wannan malamin babba ne a jami'a baya cikinsu, amma suka yi targeting din shi hina khatafuhu farko abinda suka yi khatafuhu shine suka kidnapping din shi shine al-khabsu suka je suka kashe shi wa hakanan an same su da kisan gilla da yawa li ba'd al minhum anhum ga waɗansu da da suke tare da su suka fita daga aƙidansu suka tuba duka mu'zanatan bi nihayatihim wanda yake nuna cewa karshen su ya zo da yawa idan dai har mutum ya shige su ya fita to alama ne na nuna cewa karshen shi ya zo na? sai ba a fita kama hiya adatu sa'irul khawarij kamar yadda dai al'adar sauran khawarijawar haka yake نسأل wal afiyata ko? muna roƙon Allah maɗaukakin sarki assalamata da ba mu aminci wal afiya da lafiya daga sharri ha na takwas sur'atu tabayun daga cikin alamun da za ka gane su su ɗin su su ba sa zaman lafiya akwai saurin ka ga attabayun sassaɓa wa juna a tsakaninsu a ibadiyya abadiyya ba ta saba wa ita uwar kungiyan ba jawa? ta saba ta saba wa safriya ko ba ta ba ta saba wa eh, azarika ta saba wa najidat ta saba musu to akwai sur'atu tabayun saurin sabani wa tanazu da jayayya wa ta'akul da cin diddigen juna baina afradiha tsakanin ɗaiɗaikun su tsakanin ɗaiɗaikun su to abin da ba an gina shi akan lissafin Allah ba da sunnan manzon Allah sallallahu abu ne wanda aka gina shi akan son zuciya ai kaga dole tun da dama asali abun son zuciya ne wani ma ya nuna shi ma ya saba wa son zuciyanka Allah, Allah. to kun ga nau'i na farko kenan su ne muka karanta daga jiya sai yau su ne jama'atu menene at-tafsir wal hijra ko ba ka ba ku duba page 110 dama mun ce suna nan nau'i nau'i ko nau'i na farko jama'atu at-tafsir wal hijra su muka yi yanzu to nau'i na biyu su ne ahlu tawaqquf wa tabayyun su ne wanda muka ce wanda su ba sa saurin yin hukunci akan mutum sai al'amarinka ya bayyana a gare su in sun ganka ba za su ce kai kafuri ba ne ba za su ce kai musulmi ba ne randa al'amarinka ya bayyana suka ga kana cikinsu ko kana ra'ayinsu to ranan za su ɗauke ka a matsayin mai musulmi randa suka ga ashe baka ra'ayinsu baka ba baka ƙungiyarsu kana opposing nasu to ranan za su maka hukuncin kafiri ranan za su ɗauki matakin mu'amala da kai negatively or positively in kana tare da su to abu na positive mu'amala in ba ka tare da su negative shine za a haɗa ka da kafirai duk wani hukuncin da yake hawa kan kafirai zai hawa kan da izinin Allah ina jin a mako mai zuwa za mu tashi akan Kan wannan da ke kalli nawa ne suka abin wannan eh? za mu tashi a nau'i na biyu ku tuna abin da muka yi fa jama'atu takfir wal hijira wanda suke kiran kansu jama'atul muslimin jama'atul muslimin amma kun ga aqidun da suka gina eh, tafiyar su akai kafir ta musulmi mai saba wa Allah mai aikata mummunan zunubai cewa kafiri ne ko mai dawwama ne a wuta kafirta duk wani ba dan kungiyansu ba kafirta duk wani da ya shige su ya fita kafirta dukkan garuruwan al'umman musulmi kafirta dukkan wanda yake hukunci a kotunan da ba na musulunci ba kafirta duk wanda baya hijira ya koma cikin su kafirta dukkan wanda ba ya iya kafirta wanda suka kafirta ina fata an gane ko kafirta duk wani mai aikin gwamnati da duk wani mai aiki na kamfanoni kafirta duk wanda ya yarda da wata hukuma tsararriya har da shugabawai matukan ba su bane kuma suna kiran society na musulmi mustama'un jahili yawwa to irin waɗannan su ne aqidan su jama'atu tafsir su kuma yan waqifiya din jama'atu tawaqquf din zamu ji su a mako mai zuwa insha Allah tabaraka ta'ala lakin mu zo mu rufe littafin insha Allah akwai na sufiya da muka ce za mu karanta akwai na sufiya a cikin shi akwai tijjaniya kadiriya shaziliya su abin eh, dukkan su su ma za mu ji kashe-kashen su yadda muka ji wannan khawarij a ƙarƙashin su akwai azarika akwai najidat abaziya da kuma eh, Safariya, safariya to dama idan muka gama wannan muka yi random insha Allah sai next da muka ce na sufiya saboda haka mu yi na sunna mu yi na shi'a mu yi na kawari daga islamic text wanda ya rage mana shine na na sufiya yana nan na sabo shi amma zai kai ka kambace shi ina jin za mu raba shi wataƙila ko a yi shi duka photocopy yadda dayan da muka yi wani littafi eh, salatul mumi wani littafi ƙato da muka karanta salatul mumi muka raba shi kashi nawa kashi uku eh, muka sa na ɗaya na biyu na uku idan muka ga wannan ɗin photocopy ɗin shi zai yawa sai mu raba shi kashi biyu mu sa one and and two gaskiya domin shi ya kawo dukkan waɗansu suwaye yan gausu suwaye kutubai suwaye su ne duka komai na abin da ina ina kalmar sufiya ta samo asali me origin ɗinta menene ɗinta duka za mu karanta duk waɗannan ƙungiyoyin na musulunci mu mu karanta su mu san su karanta su mu san ka san ya asalinta ya ta faro me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza wuruji kaza da ake ya ne asalin shi me ake nufi da shi su hal su halwa shiga halwa su kaza su kaza duka insha Allah tabaraka ta'ala za mu yi shi mu dandace da izinin Allah subhanahu ta'ala na kai sai dai downloading amma wannan Allah da ikon shi na taba sayan su guda guda biyar daban-daban ina ina ina tare ina ina da shi to number 3 din volunteer din shine magana akan aqidun shi a zanna a aqidun sufiya din shi volume 2 ina jin shi'a ne zalla ya magana akai volume volume 1 ya yi magana akan eh, mene haka volume dai guda biyar ne kowanne da abin da ya magana akai tafiyan annabi Musa da da Khidr sannan yawanci aka samu abubuwa na zahiri da ba'ini din to duka ya ya wallafa su ina jin sai da na duba na sai shi shekara biyu da suka wuce a Sudan ina je ko a Misra ne na sai su haka import to gaskiya na duba littattafan daban-daban daban sai na ga wannan din gaskiya shi ya tattaro abubuwa masu yawa duka waɗansu ɓangare na tufancin na abin nan ɗin da ƙidan kaza kaza kaza duka ya bayyana ne sai na ga gaskiya yana da kyau yana da kyau سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك